ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام نهنئ أنفسنا بأنفسنا بقدوم رمضان ونسأل الله جل جلاله أن يجعله لنا شهر خير وبركات وغفران ثم أما بعد فإن حديثنا في هذا اليوم سوف يدور حول الإيثار الإيثار يا عباد الله خلق من أخلاق الإسلام العظيمة الجليلة ومنزلة عظيمة من منازل العطاء والسخاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء أثنى الله عز وجل على المتصفين به وبين أنهم المفلحون في الدنيا والآخرة فقال سبحانه وتعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الإيثار وما أدراك ما الإيثار والإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة وللإيثار فلد ومكانة الإيثار يا عباد الله رحمة من الله الكريم الغفار رحمة أسكنها الله قلوب المؤمنين فبذلت وضحت لوجه الله رب العالمين اتهم أصحابها الأقبة ففكوا الرقبة وأطعموا في كل يوم ذي مسقبة يتيما ذا مطربة أو مسكينا ذا مطربة قلوب أهلها رقيقة لينة حليمة رحيمة لا تحتمل فواجئ المسلمين بل تهتز لدعاء المصابين والمنكوبين الإيثار يا عباد الله أن تسعى في بذل الخير والمعروف والإحسان طمعا في رحمة الله الرحيم الرحمن بإجابة دعوة من أرملة أو دعوة من بائسة أو دعوة من مكروب أو دعوة من مهموم أو مغموم أو كربة تفرجها على مدين معثر يقول ربنا جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الإيثار يا عباد الله ذلكم الخلق الذي يدل على صفاء النفس ونقائها من البخل والشهد والأنانية فلصاحب الإيثار نفس تواقة إلى الخير مسرعة إلى الإهسان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أنت الصدق وأنت صحيح شهيه تخشى الفقر وتأمل الجنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية نعم عباد الله إنه الإيثار الذي يزرع في النفوس المودة والمحبة فإن القلوب مجبولة على تعظيم صاحب الإيثار ومحبته كما أنها مجبولة على بغض البخيل المستأثر ومقتي وقديما قال شاعرنا الحكيم المال للرجل الكريم زرائع يبجي بهن جلائل الأخطار والناس شتى في الخلال وخيرهم من كان ذا فضل وذا إيثار أمة الإسلام وللإيثار وسائل معينة على اكتساب هذا الإيثار فيا من تشكو من مرض الأنانية ويا من تشكو من حب الذات تذكر الموت وسكراته يوم يسير الإنسان وحيدا فريدا قد صار إلى الله ذليلا حقيرا يومئذ تهون عليه تجارته وأمواله وأولاده وربما صاح بأعلى صوته يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا إنا إلى الله صائرون وإنا إليه راجعون وبين يديه مختصمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يا جامع المال في الدنيا لوارثه هل أنت بالمال بعد الموت منتفع قدم لنفسك قبل الموت في مهل فإن حظك بعد الموت منقطع اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله علانيته وفره أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم عباد الله فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره وأشكره على نعمة الإيمان والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصر الملة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فتخلقوا بخلق الإيثار ومما يعين على الخلق على التخلق بخلق الإيثار رغبة العبد فيما عند الله عز وجل من خير وعطاء الطمع في الفوز والفلاح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول جل جلاله في وصف الأبرار أصحاب النعيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فمن رجب في النجاة فليكن من أهل الإيثار ومن رجب في الفلاح فليكن من أهل الإيثار يقول جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويكفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عباد الله نتهل إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله بأنه هو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ومليك نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تقينا شرور ألسنتنا اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ونعوذ بك اللهم من شر كل شيء مما يؤذينا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلل علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا من الذين تدفع لهم في هذا الشهر المبارك وجعلنا من أتقاء النار في هذا الشهر الكريم اللهم اكتب لنا جنة الفردوس وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a biyu ga watan ramadan ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara, wanda ya dace da sha takwas ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam takwas. muna majuna muna da farin ciki da Allah ya haya mu ya ba mu lafiya muka zo cikin wannan wata mai albarka mai alfarma mai daraja mai falala wanda yake dauke da rahama da gafaran zunubai muna roƙon Allah ta'ala ya hada duk ni'imar da ke ciki a gare mu ya ba mu ikon bauta masa kaman yadda ya cancanta Allah ka anshi bautar mu Allah ka sa muna cikin 'yan barin jahannama a wannan wata Allah ka ji kan kuma waɗanda suka gabace mu ka samu ma mu cika da kalmar la ilaha illallah ya jama'an musulmi yanayi hali nazari da al'umma yanayin da suke ciki ya sa mu na farko da na biyu a wannan wata za mu magana ne akan taimaka ma bayin Allah akwai waɗanda abin da za su buɗe baki fa sai a hankali don haka muke son mai magana akan isa kyakkyawan ɗabi'a a musulunci wato ɗabi'ar da za ka so ɗan uwanka ka gabatar da shi akan taimakon ka fiye da kai kanka ya Allah muna roƙonka ka ba mu wannan ɗabi'a ka azurta mu da irin wannan tada jama'an musulmi kalman isa ɗabi'a ce daga cikin manya-manyan ɗabi'u na musulunci mai girman gaske mai darajan gaske shine ka bazzala kyautanka da baiwanka da alfarman da Allah ya yi maka ga 'yan uwanka ɗabi'a ce wanda take haifar da ƙauna a zukatan bayi wanda take dasa rahama da jin kai a zukatan bayi ɗabi'a ce ba kowa ke iya tufatuwa da ita ba sai wanda Allah ya yi mabaiwa da tsarkin zuciya ɗabi'a ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi masu sufantuwa da ita ya bayyana ƙarar a fili ba ta kai cewa su ne masu samun babban rabo su ci nasara a duniya su sami rahama a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin alƙur'ani yana cewa aya ta tara suratul hashri wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وتباين ألنا نن da suka مدينة ƙasar madina kafin إسوء su sun asaka sun makana imani a cikin zukatansu ba zama ƙasan kawai suke ba don haka waɗanda suka yi hijira zuwa gare su suke son su iya so suke gabatar da su akan kayansu suke taimaka masu iya taimako kuma suna ba su abinda duk suke ba su ba su jin ƙyashi ko ƙwanji a cikin zukatansu kai sun kai ma suna fifita 'yan uwansu a abin da suka mallaka suna so fiye da kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda duk bai ji ƙyashin abin hannunsa ba ya dubi talakawa ya dubi mabukata ya dubi miskinai ya dubi fakirai ya taimaka ma marayu ya taimaka ma uwar marayu ya taimaka ma mabukaci duk inda yake da dukkan manufa fa'ula'ika humul muflihun masu yin wannan su suka dace suke samun babban abu su ne 'yan aljanna su Allah yake kula da su ko a duniya a rayuwa ya Allah ka samu cikinsu Allah ka ba abin da za mu taimaki 'yan uwanmu in mun yi Allah ka ansa mana menene isa ma'anarta kana ji kana gani a abin da ka mallaka kake so sai ka gabatar da shi ga ɗan'uwanka kai ka haƙura dai abin ya shafi duniya abinci ne sutura ne wani abu ne wanda ake neman sa a rayuwa ka ɗauka ka ba ɗan uwanka kai ka haƙura in ma shi kenan za mu ga wannan ƙarara kafin mu gama magana akan taimako da isari ta yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koyo daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ɗan uwansu da ce ce wayo face sun share masa hawaye kafin ya diga ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da irin wannan imani ka azurta mu da irin wannan aiki domin aiki ne wanda baya kafuwa sai da yaƙini da ƙarfin imani da ƙauna ta Allah da so da yi dan Allah aiki ne wanda baya yiwa sai ga masu haƙuri da juriya akan duk wahalhalun da za su gamu da shi don neman yardan Allah jalla jalalu isabi rahama ce daga Allah alkarimul Gafar. isari wata babbar rahama ce da jin kai wanda Allah yake cusa ta a zukatan muminai wanda ya zaɓa ya tace ya nufe su da babban rabo duniya da kiyama don haka sai ka ga irin waɗannan mutane abinda suka mallaka suna yada shi suna bada shi suna miƙa shi gaba ɗaya sai su sadaukar da abinda Allah ya ba su liwajihillahi rabbil alamina waɗannan mutane su ne suka ansa kiran Allah falakta hamal aqaba suka kutsa ma wannan hanya mai wahala suka yanta bayin Allah suka tsamar da su cikin fitina cikin damuwa cikin ɗimuwa cikin yaya na kayi da dana sani su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi yawmin zimas gaba a lokacin yunwa a lokacin bukata a lokacin wayo-wayo a lokacin da kowa yana nafsi-nafsi su ba maraya wanda suke da kusanci da shi da ma wanda ba su da kusancin da shi miskinin da zai wayi gari ya fita nema ya dawo lalitarsa ba komai su zaga su bashi bayan ya yanke ƙauna yau zai kwana da yunwa su ne waɗanda Allah ya tausasa zuciyarsu ya sanya rahama a zukatansu ya sanya alkhairi suka zama ‘ya'yan alkhairi ahalin alkhairi masu aikata alkhairi domin neman sakamako daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'abocin falala da rahama su ne waɗanda babu talakan da zai ihu gabansu face sun sa shi cikin natsuwa babu talakan da zai kuka a gabansu face sun share hawayensa kafin ya diga su ne waɗanda addu'an waɗanda Allah ya jaraba take isa zuwa gare su kullum domin sun yi ƙoƙarin ɗebe masu kewa da yaye masu damuwarsu jama'an musulmi isari ka yi din mai yiwuwa a matsayin da Allah ya baka musamman a wannan wata na alhairi a wannan wata na albarka a wannan wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samu tsere mu yi rige wajen aikata alkhairi da yin masa da'a to ka yi din mai yiwuwa ka bazzala juhud ka aikata alkhairi ka gabatar da ma'arufi ka tabbatar da ihsani ga duk wanda Allah ya kai hannunka zuwa gare shi kada ka raina abin da kake da shi alkhairi bai da kaɗan kuma danko ne bai faduwa ƙasa haka nan kada ka raina abin da Allah ya azurta ka da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsare ku barin azabar Allah ko da da rabin tsagin dabino in ka kyautata niyya ka sa ihlasi ka taimaki dan uwanka da shi Allah yana iya ‘yanta ka a dalilin wannan barin wutan jahannama. Mu yi kwabbata, mu yi fatan rahaman Allah, don Allah rahimun ne rahamanin ne, mu yi fatan amsa aikinmu daga Allah don Allah baya ta aikin wanda ya kyautata aiki mu kiran mabukaci mu kiran marayu mu kiran miskinai mu kiran musakai mu ansa kiran wanda duk ya yanke ƙauna daga cin shi da shan shi da suturansa mu kiran wanda damuwa ta dame shi bakin ciki da musiba ta auka masa mu kira ga wanda yake cikin halin ƙaƙanika yi mu yi ƙoƙari mu kwaranye masa damuwarsa mai bashin da bashi ya danne shi ya kasa motsi idan muna da hali in dai bashin nan an ci shi a kan hanya ne ba almubazzaranci ba ba ta'addanci ba mu taimaka mu tallafa mu ‘yanto shi Allah zai ‘yanta mu barin wutar jahannama don Allah na taimakon bawa matukan bawa bai gushe ba yana taimakon ɗan uwansa domin Allah subhanahu wa ta'ala yana sutittar da bawa matukan ya sutitta dan uwansa Allah ta'ala yana yaye ma bawa bakin ciki hatta na kiyama matukan bawan nan yana yaye ma ɗan uwansa damuwansa da bakin cikin sa a rayuwa jama'an musulmi ta'ala yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بذاك تبسام النقرتابة كزما شككم مؤمني كزما متانا الخير كزما وطن الله يكيسو كزما وطن الله كيسا واتكن رحمة الدنيا دا كياما سيكون تيد دا أبين دا كيسو ba sai abinci ya lalace ka rasa yadda za ka yi da shi sannan ka ce alamajiri a da tururin shi ana fashewa ana sa maka ana sa ma almajiri ba sai riganka duk ta mutu ko gona ba za ka iya zuwa da shi ba sai ka bayan ka ce shi a karnta bayan ka gama kashewa mm tana kyallinta tana da kyanta tana da ƙarfinta wanda za a fito a ce an sa tufa ka ɗauka ka bayan fi sabilillahi da fatan Allah ya tufatar da kai gobe kiyama kama tunfiku min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka shiyar komin kankantan sa balantana tili Allah yana sane zai yi sakamako sai ka bada abu bai kai hancin kuda ba Allah ya tare nan sa ya tare nan sa ya tare nan sa ya fi dutsen Uhudu gobe kiyama lada kawai za a nuna maka ka ce yaushe nayi a ce wannan mai kama da hancin kudan Allah ya bunƙasa shi ya kai haka kakka na arzikinka shiga cikin masu ciyarwa fi sabilillahi da abinda Allah ya wadata ka wannan shine isari kyakkyawan ɗabi'a mai nuna tsarkin zukata wanda ke tsarkake ka bari rowa da kwaɗayi da san kai don wanda Allah ya azurta shi da isari rowa da kwaɗayi da san kai don ana raba shi da shi wanda Allah ya wadata shi da isari za ka ga kullum yana Allah Allah ne ya aikata alkhairi yana gaggawa ne ya kyautata ma al'umma ya Allah ka ba mu iko wajen aikata irin wannan aiki ya inganta imamul bukhari da muslim sun rawaici hadisi abu huraira ya jiyo mana ya ce ja a rajulin ilan nabi sallallahu alaihi wasallama faƙada ya rasulallah ayyu sadaqati a azamu ajra wani bawan Allah ne ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman a gaya masa sadakar da ta lada, su bincike suke me za su ciyar wa za su ba ya za su bada wanne ne za su yi lada? kuma da an gaya musu da sun aikata Allah ka ba mu ikon koyi da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tasaddaqa wa anta sahihun shahiyun wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa al sadaka da tafi kowanne lada kayi sadaka da dukiya ko da abinci ko da sutura ko da menene wanda yake abin amfani ne ga wanda yake da bukatuwa a lokacin da kake lafiya shir ana kiranka kana ansa kana takawa ƙasa na motsi lokacin da kake son dukiyar kake kwaɗayin kai kuɗi kake tsoron talauci kake fatan wadata to wannan sadakan annabi ya ce shi ya fi annabi ya ce kai wala tumhilu hatta iza balagatil hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa kad kana li fulan kada ka ki sadaka ka ki kyauta ka ki ihsani har sai ka ji alaman mutuwa ta zo duk alamomin mutuwa sun tabbata sannan kana makyarkyata leɗe na rawa abawa na kaza abawa na kaza annabi ya ce awa aikin kawai bayan Allah ya ga ya ce wani na da kaza wani na da kaza dukiyar yanzu ba ta kaba ce, za ka tafi ne ka bata Allahu akbar jama'an musulmi haka rayuwa take mu tashi mu taimaki 'yan uwanmu musamman a wannan wata zancen nan da nake kowa ya san yanayin da ake ya san halin da ake ciki in ba mu taimaki kanmu da kanmu bawa zai taimake mu in ba mu yi jin kai a tsakaninmu bawa zai ji kanmu da yawa wasu a riga fa suke a riga fa ake kuma na san da yawa za a gasgata ni a kalman da nake faɗi jiyan nan da ka sani ba yau ba ne ɗan abin da za ka manna ma ɗan uwanka manna mashi in ba a cika timbi da ruwa ba a jika makoshi za a ji sanyi-sanyi za a ɗan ji daɗi muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihin littafinsa daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wa taqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum واستحلوا محارمهم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron zalunci kakka kuskura ka zan azzalimi a dube ka a matsayin azzalimi wallahi ka bani domin zalunci duhu ne kan duhu kan duhu gobe kiyama zaka tashi dundum babu haske tare da kai يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم kai za ka tashi dundun ma dundun ma dundun annabi ya sake cewa wata ku shuha ku ji tsoron kwaɗayin dukiyar da zai sa ku ku zama zumbulika kamar wata fa inna shuha san dukiya da kwaɗayinta da rowa da ita wajen taimakon bayin Allah da taimakon addinin Allah a halaka man kana qablakum shi ya halakar da waɗanda suka gabace ku hamalahum ala an safaku dima'ahum san dukiya ya sa har suka rinka kashe kansu to yanzu ne ake yi A kan kuɗi sai mutum ya farke cikinka don kawai ya duba lalitan naka da kuɗi ko ba kuɗi bai faga kuɗin ba kawai ya ganka ne ɗan tuɗi-tuɗi ko ya gani ganka na kyalli ce za a samu abin fab sai ka ji fat ya sa harsashi ya fasa cikinka ko ya fasa kanka in ya shafa ya ji ba kwandala ce dan iska ashe ma fafa lola ne bai tunanin abin da ya ɗauka wa mai yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima bai tunanin wannan kuma ba shi a cikin zuciyarsa ko a ɗauke mutum a tafi da shi bai da dubu goma a ce ya kawo miliyan goma ka ji bala'i malam wai mutum ke wannan kuma yana maɗan uwan shi mutum wani lokaci musulmi kuma yana maɗan uwansa musulmi ina zamu ina rahama ina jin kai ina tausayi wanda Allah ya wajabta a tsakaninmu ceto san duniya da san dukiya da tara abin duniya yasa suna kashe kansu wata hallo maharimahu abubuwan da Allah ya haramta a tsakaninsu suka halasta sai ka ga mutum ya kashe mutum yana dariya yana munna ai na gama da shi ka gama da kanka dai sai ka ji mutum ya tsebe dukiyar bawan Allah yana cewa yau akwai sa'a sa'an kenan yau akwai nasara nasara kenan ina nasara ka yi zalunci ina nasara ka yi cuta ina nasara ka cutar ina nasara ka sa mutum cikin halin kakani ka yi alkur'ani yana cewa man qatala nafsan faka annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a in ka kashe rai daya Allah ya ce kaman ka kashe duniya ne baki daya in sanadiyan ka ka ceto rai ɗaya kaman ka ceci al'ummar duniya ne gaba ɗaya kaga mutum na makarkatan yunwa ka ci da shi ka sha da shi ya garau kaman ka rayar da duniya ne wajen lada hattara ido fa ya bude a san inda aka fito da inda ake da inda aka tosa imamu muslim ya ruwaito sahihin hadisi daga jadir dan abdullahi yana cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ta'amul wahidi yakfi lisnaini wa ta'amul lisnaini yakfi al-arba'a wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniya in kana da shi ke ta biyu ku ci da ɗan uwanka abincin mutum biyu yana isan mutum uku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abincin mutum mutum ɗaya yana isan mutum biyu abincin mutum biyu yana isan mutum hudu abincin mutum hudu yana isan mutum takwas maimakon ka ci ka zubar tuna akwai wanda bai ci ba in so samu ne zauna da shi ku ci ladanka ya fi yawa ko ka ɗiba ka ba shi tun da ɗan ɗimi-ɗimi shi kuma yana so in ma ka ci ya raguwa ne ka bashin amma dai ka manta sanda ka samu akwai wanda fa bai samu ba don haka mai kai mai kai domin dacewa da rahaman Allah kuma yin haka shi ke sa ƙauna a zukatan bayi ka ji wanda baka san shi ba ma yana son ka yin haka shi ke ƙara danƙon zumunta duk saura su zama 'yan uwanka domin zukata an tarbiyyar da ita an kuma ɗabi'antar da ita wajen ƙaunar mai ƙaunanta mai kyautata mata ne matukan za ka zan mai kyautatawa za ka mallaki ɗan adam za ka mallaki ɗan adam rowa kuma tana sa ƙiyayya tana haifar da gaba tana haifar ma da ta'addanci sai ka ji mutum kawai kyale shi Allah sa ma ya kife ah, to maboci ne kullum sai dai ka turo raguwan shinkafan da kuka zubar ta gidan shi shi kuma bai ci ba ya kwana da yunwa ya tashi da yunwa eh? ka fito kawai ka tada mota hayakin motar ka ta cika gidan shi saboda Allah ko ka je rubas ka dan ture mashi garu kai gaba abinka ko in kula wai karuwa ta taka matan aure zai ce Allah sa ma dai kuli kulun kubra a hanya jama'an musulmi wani malami mai hikima yana cewa almalu lil rajulil karimi zara'i'un yabgi bihinna jala'il al-akhtar والناس fil في الخلال وخيرهم من كان za فضل وذا إيثار ita dukiya idan ta haɗu da mutumin kirki to takan zama masa sanadari na kauce ma kowane hadari na rayuwa ko a makoma dukiya a hannun bawan Allah kenan kuma mutane duk inda ka gansu ɗabi'unsu ya bambanta amma mafifici a cikinsu mai kyauta da hannun baiwa wanda ya yakan fifita ɗan uwansa a kansa jama'an musulmi akwai mutane da yawa wanda suke kuka babu babu babu kuma babu ne to ya kai za ka bari san zuciya ya mallake ka ya za ka bari cutar san kai ya kashe ka don kitsa ne gare ka baka tunanin zaka mutu a mutuwan ma baka tunanin magagin mutuwa inna lil mauti la sakahatun baka tunanin makomanka zaka koma wahidan farida ba ɗan ba abokin zama baka tunanin in ka rayu a haka ka mutu a haka za ka koma ga Allah zalilan haƙira ƙasƙantacce walakantacce ba ka tunanin dukiyar da ka mallaka za ka yi nadama a kanta kuma ba ka tunanin za ka gane kasuwancin da kake tsarewa wai kai kullum ka ninka kai ya ragu shi sa kake ciyar yadda bayan Allah zai zama maka dana sani ba ka tunanin in ka tafi a haka kana cikin waɗanda a gobe ƙiyama za su rika ihu suna cewa ya laita haka na tilqabiya ma agna anni maliya halaka anni sulfaniya kai co ina mutuwar da na ita ce mutuwar ba tashi kai co wadatata da dukiyata ba ta tsinana mani komai ba Kaico, mulki na da ikon da na samu a duniya dama ban same su ba don bai amfani ni ba ba ka tunanin kada ka kasance haka mutuna dukanmu ga Allah za mu koma mutuna a gaban Allah fa za a yi husuma innaka mayitun wa innahum mayitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله يتي kai mai mutuwa ne kowa ma mai mutuwa ne sannan gobe kiyama a gaban ubangijinku za ku yi husuma suratun zuma aya ta talatin zuwa da ɗaya wani malami ya ja mana kunni yana ce da mu يا جامع المال في الدنيا لوارثه هل أنت بالمال بعد الموت منتفئ قدم لنفسك قبل الموت في مهل فإن حظك بعد الموت منقطع يا mai tattara dukiya kaga mutum yana wani hauma hauma ido ya rufe ni ba ba na sauki wannan ni ni na faɗi faɗa ne ba maganan a ce dan Allah ya na gaya maka gaskiya ne ko an ce don Allah tun gaskiya kake so ai Allah ya ce ka yi dominsa kuma an magiya da Allah sai ka yi abin da ake nema a yi don girmansa ya kai mai tattara dukiya ka taskace ma magadanka Ka to mutum yana da miliyan miliyan biliyan biliyan duk ƙasashen duniya manya-manya ba inda bai da katon gida me zai da shi in ba mahaukaci ba me za ka yi da shi wani a garinsu ko a jihansu kawai yana da gida hamsin sai ka ce kurege ko dila wani wallahi sai ya duba list sannan zai tuna yana da kaza agu kaza yana da kaza agu kaza amma da za ka tsare shi mafi yawan asset ɗin da ya mallaka bai sani ba da ka dai ya kawo ba zai iya ba wallahi kaga wannan ciwon hauka ya kama shi kwakwalwan shi ya rikice amma sai ai aikin ɗari biyar sai an ce Allah ya isa ba zai biya ba don ba mahaukaci ba zai wannan wa zai wannan kuma ba mamaki ka ga wanshi uwa ɗaya uba ɗaya yana cikin halin kakanika yi ya ƙi taimaka masa balantana ya taimaka ma bayan Allah na gari ai kaga wannan mahaukaci ne mahaukaci ne shin wai tambaya ita ce duk abin da ka tara bayan ka mutu wani amfani zai maka eh za ka ci za ka sha a ciki ne za ka yi asun da asun kai sutura a ciki ne in an ce ka ci bashi baka biya ba za ka biya a lahira a ciki ne in ka yi zalunci baka maida ba za ka biya a ciki ne to kaddim lina suka kablar mauti fi mahalin fa inna a ba'da al-mauti munqadim maza ka gabatar da alheri kafin mutuwarka domin duk wani alheri da rabon da za ka samu da ka mutu an gama gidajen da komi da komi ya zama nasiyan mansiya jama'a musulmi mu yi ƙoƙari mu tafatu da wannan kyakkyawan sifa mu zan mutane na gargaru allah bai tozarta wanda ya kyautata aiki kullum bawa ya zan yana kwaɗayi wajen aikata alkhairi da sadar da alkhairi don yana fatan ya sami babban rabo da tsira a waini yini da Allah ya tufanta shi da cewa yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim yinin da komin yawan dukiyanka ko kai ne karuna komin yawan 'ya'yanka ka zama kifi samkin haihuwa wallahi ba za su tsinana maka komai ba ma daman baka je ma Allah da kubutacciyar zuciya wadda ta kubuta barin shirka take cike da tauhidi da aiki na garba Allah ta'ala ya tufanta mana bayansa na gargaru masu tabbata cikin rahamarsa wanda yake jin kansu ya ce wa yi ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اللهم جعلنا منهم yace su ne waɗanda suke ciyar da abin da suka mallaka akan suna son abin su ba miskini su ba yatimi maraya su ba wanda ya fada halin kakanika yi bai da yancin kansa kuma suna yi lisanul hali ya kul innama nudimukum liwajhillah ciyar wannan bayar wannan mu muna yi dan Allah ne ba wai suna cewa muna yi da Allah a yanayin shi ke nuna haka ba muna neman sakamako wajen wanda muka yi ma ba ne ba muna son a sa kakakin algaita a gode mana ba ne. inna na hafu min rabbina yawman abusan qabdarira muna yi don muna tsoron wani yini da za mu gamu da ubangijinmu yinin da ke kwafsara fuska ya buttike fuska ya nannada fuska ba rahama a cikin yinin in ba Allah ya yi maka ba wannan aiki da irin wannan ninya sai Allah ya bayyana sakamakon fawaqahumullahu sharra zalikal yau sai Allah ya fasu kariya ya tsare su barin sharrin wannan yini na kiyama na tsohatan wasu ruwa, sannan Allah ya haɗu da su ya ba su wani irin ni'ima da farin ciki marashin kama marashin tanka sannan mene wajazahum bima sabaru jannatan wa harira saboda haƙurin da suka yi wajen taimakon addinin Allah da bayin Allah da tsara tauhidi da aikata alkhairi sai Allah ya ba su sakamakon gidan aljanna aka sa musu tufafi na alhamini ya Allah ka sa muna ciki wanda dake son tsira duniya da kiyama to ya zan cikin ahalil ifari wanda ke son dacewa da gidan aljanna ya zan cikin ahalul isari aya ta ce fattakullaha mastata'atum kowa ya ji tsoron Allah iya iyawansa wasu ma'uwa a fi'u ku ji abinda Allah ya ce ku yi biyayya kada ku saba sannan wa an hairan li'an fusiku ku ɗauki dukiyarku ku ciyar da bayan Allah shi ya fi maku eh shi ya fi maku wa mai yuka shuha nafsi wanda duk aka raba shi da kwaɗayin rowa a dukiyarsa fa'ula ika humul muflihuna masu haka su adda babban rabo sai Allah ya faɗaitar karo na biyu in tuqridullaha qardan hasana wanda duk ya ba Allah rance mai kyau shine ka taimaki dai bayin Allah nan yudaifu lakum Allah zai nunnunka maku sakamako wallahu shakurun halim Allah mai yawan godiya ne in an yi kuma mai jimirin sakamakon da baka taba tsammani ba kuma alimul gaibi wa shahadatul azizul hakim shine yake sanin boye da sarari da ka dan ka buya ka bayan Allah ma ya fi so ba sai wani ya gani ba ba sai an yi tijara ba ba sai an ce wane ne ya taimaki wane ba Allah ya san kai kai shi zai biya ka muna roƙon Allah da izansa da buwayarsa da darajarsa da matsayinsa ya sanya mu cikin masu sauraron gaskiya da aiki da gaskiya Allah muna roƙonka ka raba mu da dukkan fitina abinda ya bayyana daga gare ta da boyayye Allah muna roƙon ka ba mu arziki na halal ka ba mu ikon taimakon 'yan uwanmu bayin Allah da wannan dukiya Allah muna roƙon ka azurta mu imani wanda zai ja mu zuwa ga ayyuka na gangan Allah duk wata fitina da ta doso mu Allah ka kaɗe ta duk wata rahama Allah ka sadar da mu da ita ka sadar da ita da mu ka raba mu da duk wani abin da zai zama mana alaƙaƙai a rayuwa da makoma Allah muna roƙon ka marasa mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar mu ma Allah ka ƙare mu da lafiya in akwai cutar da ke jikinmu ba mu santa ba Allah ka santa Allah kai mana maganinta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu ila salati yaghfir lana jami'a